assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na talata 27 ga watan rabi'in thani hijirar zan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da 1436 daidai da sha shida ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha biyar. a ci gaba da karatun littafin rijali fikar wadda a wata fil islam a inda muka ɗauko gaba da mala yake tattauna mana akan tarihin shekul islam ahmad ابن عبد الحليم ابن تيمية الهراني الدمشقي أبو العباس wannan tarihi na ibn taimiyya ya samo asali sanadiyyan karkare karatun manzumatun lamiya muna fatan allah maɗaukin sarki sa albarka cikin abin da makaranta ya sa mana hannu ya sa ya yaukaka yi albarka abin da za mu karanta a nan gaba ibn taimiyya gwamnati ne mai zaman kanshi wanda bayani akan tarihin shi al'umma ba za su taba kosawa da gajiyawa wajen jin shi ba domin abin arzikin da ya gabatar a san da yake raye allah ya gafarta mashi zan so jama'a kafin mu ci gaba in yi tsokaci tare da na gabatar da irin wannan bayani a ɗazu da muka yi sallah cewa musa tsoron allah akan abubuwan da muke baki ɗaya mu sani allah madaukin sarki akwai abubuwan da ya tsara duk wanda yake son ya tsira to yabi wannan tsari na allah shi zai sa kawai ya tsira ba tsari na ga kai dan adam ba kuna fahimtar wannan da kyau ko allah maraukin sarki ya sa duk abin da muke yi muna ƙoƙarin mu kwatanta abin da karanta a cikin ilimi da ya zo cikin alkur'ani da sunna kuma muka ce a bisa fahimtar annabi da sahabbai duk abin da muka ce a yi ko a bari in kana da dalili da ya saba ma abin da muke a kai a bisa ilimi na sunna da fahimta na alkur'ani yadda annabi da sahabbai suke a kai sai ka gabatar mana sai mu jin namu amma babu wani dalili jama'a da za mu karanta abu duk da akwai damuwa a rai a ce mu saba mu abin da muka karanta mun gano wannan da kyau manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kanshi sanda ɗan shi ibrahim wanda ake mallakabi da ibrahimul mu'azzam nabi ya ji ya sami yaron nan yana jan numfashi sama sama sama sama hawaye suka zubo ma annabi annabi ya ce innal aina la tadma wal qalba la wala na kola illa ma yardi rabbuna ya mu idanuwanmu sun zubar da hawaye suna kan zubarwa mu zuciyoyinmu suna cike da damuwa da kunci amma bakunanmu ba abin da za su faɗa sai abin da zai yardar da ubangijinmu wa inna bi firakika ya ibrahim la mahazunun mu muna cikin damuwa da rabuwa da kai ya ibrahim Allah wannan kalman ita ce gaskiyan al'amari abinda nake gaya ma duk wani mai saurari na kenan diyan da kake jin damuwa da kunci a rai ba kai abinda nake ji yanzu da nake maganan nan ba amma wallahi wala a aqulu illa ma yurdi rabbuna ba zan faɗi komi ba sai abinda zai yadda da ubangiji na zan yi iyakan abinda zan iya bar ma Allah sauran amma bayan da za a yi wani abu na al'ada ko wani abu na gargajiya ko wani abu na an saba ba ruwana da wannan kun gano wannan da kyau ku wallahi al'adim jama'a ba na ganin dan al'ada da mutunci ko miskalar zaratu kuma kowaye sai dai kawai karanta maka mu gaisa kai gaba in yi gaba kun gano wannan dan da gaske nake kar wanda yi na ganin aicin da mahaifina ne ya rasu ai special zaman makoki zai zo zan kunyata ka in ka zo gaisuwa zan fito an sa ka kai ma addu'a in tafiya na kai tafiyanka haka mu karanta a sunna kuma da Allah ya tashi jarraba mu sai ya jarraba muna babin ta'aziyya ne mun ji mai sunna ta ce game da falalan zuwa ta'aziyya ta'aziyya sunna ne zaman makoki bid'a ne kun gano wannan al'umma suna mana waya su mana ta'aziyya su text su ta'aziyya wasu ma sun zo da su aka yi sallah aka raka aka ji a gama komi su mana gaisuwa allah ya sa masu albarka allah ya saka masu da alkhairi aljannan da allah ya tanada zai masu wannan aiki allah ya masu ko ba kuma buɗe yake kowa zai zo mana gaisuwa amma ba zaman makoki kuma duka da na maza da na mata sai dai su mata dama 'yan uwan shedan ne su sai an yi maya da su ba na wasa ba yasa annabi ya ce mafi yawancinsu a wuta ya gansu don diyin da aka da su ma yi umina aksaruhun billahi illawahun mushiriku in ka same su sai ka gan suna yi suna raba kafa jama'ar annabi kowa ji tsoron allah kada wani ya ce aicin da mahaifin mai shago ne to ai wannan shi na daban ne abin da ya daure man kai kenan ɗalibai mun zauna za mu karatu mafi yawanci ba wanda ya zo mafi yawanci ba zo da littattafai ba su tunanin sun da an yi mutuwa ba za a addini ba in haka ne da sai mu ki sallah ai kun gano wannan da kyau ko saboda da sallah da karatun duk ibada ne kuna gano wannan annabi an yi mai rasuwa kuma sahabbai da dama san rasu ba abin da ya tsaya annabi ya rasu yana kwance an kintsa shi amma sahabai suna sake fatu sa'ida suna can suna zaben shugaba haka ne wani zai ce yanzu ma mutuwan bai dame su ba tsarin Allah ne wannan zaman makokin bai da alaka a musulunci shi yasa babu suran shi ko ayan shi cikin Qur'ani babu hadisin shi ko fasalin shi cikin littattafan hadisi bai da babi ko wani karatu mai zaman kanshi a cikin littattafan fikihu duk wanda ya ce akwai ka ce na kalubalance shi ya zo nuna min wajen sai ma inda malamai suka ce maguzanci ne kuma na rantse da allah mahaifina sai da ya gaya min cewa wannan zaman maguzanci ne bai da'a mai ba ya ce a garinsu ba a yi abin da ya gaya min kenan a lokaci ɗaya ya gaya min suwa ne ne za su yi mai wanka in ya rasu suwa za su yi mai kaza suwa za su yi kaza shi yasa san da ya rasu ce kowa ya tsaya ga abin da ya faɗi shi za a yi muna tattaunawa lokacin da muka katin ihya sunna a lokacin ɗan fodiyo yake faɗin bid'ancin waɗannan zaman da ake na makoki da fidda'u da zaman uku waye waye waye da na koma gida sai ce to ai wannan ma su a ƙauyensu tintin su ba sa yi saboda suna ɗauka addini ne na jahilai na 'yan bid'a wanda ba san Allah ba ya ce to kai in ka mutu zami maka ya ce sam karu wanda ya mai wannan abu ina fatan mun gano wannan da kyau ai ya mutu ai in ƙarya ne mai za mu haɗa yi. kun gano wannan da kyau ku shi sa ba wanda ya isa yi ne kawai duk wanda zai je gidan shi ya kamata mutane su san wannan addini muka ce zami ba da zami ba da nike a duniya da nike a duniya ban san haka mutuwa take da tsanani ba sai yau don a gidanmu ba wanda ya taba mutuwa kun gano wannan da kyau ba a taba mutuwa a gidanmu ba sai yau kuma sai mai gidan ya rasu kun gano wannan da kyau ku to ina gaya muku duk yanda ake jin kunci ba abin da ban ji a raina ba amma abin da na ɗauka shine abin da na karanta a cikin sunna kun tuna da kuma karanta a cikin riyadu salihi ne da muke sharhi ibn abbas wani ya zo mai ta'aziyyar mutuwan mahaifin shi abbas kun tuna maganin da ya faɗa waɗannan maganganun ke dawo man cewa duk sanda allah ya ɗauki ran wani wanda kake so ka yi haƙuri ba ka da sakamako sai aljanna to ina ga wanda kai haƙurin saboda rasa shi shi kuma wanda kai ta dalilin shi ka samu wannan ɗaukakan shi kuma fa iza jama'ar annabi in mun yi karatu mai aiki da shi abinda abubakar gume yake faɗi kenan karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi ana fahimtar wannan da kyau to gaskiya mu tsaya a haka da abin da wani zai faɗi kuma in ka ga dama ne ka damu in ka so ka fahimci wannan da kyau ko ba wani zai gaya ma ba ni ya kamata ya gaya ma idan zaman makoki a mai tawaye ba a zauna ba ai ba ni na fara ma zaman makoki tawaye a unguwan nan ba mun gano wannan da kyau ko alhajin na umma ga nan da ran shi da mahaifiyan shi ta rasu yayi zama makoki ne yayi ba sai da ke sallama a gidan shi fito kai mai gaisuwa ya kama gaba ka kama gaban ka ba sai mu da muke karantawa mu ki shi da ya ji mun faɗa ya imani ya aiki mu sai mu ki aiki shine a ta'amuruna nasa bilbirri watan sauna anfusakum wa antum tatluna alkitaba sai ce afala ta taqilu kuma na gaya maku in mun gama babin da ke bayani akan ta'aziyya a cikin kitab a kamul jana'iz da muke karantawa za mu zo da waɗannan babubbuka da waɗannan bayanan da malamai suka yi na bida'ancin wannan abin hannace azkar na daga ciki haka ne za mu zo mu zayyana waɗannan abubuwan ku bayyana tsaf mai ɗan fodo ya ce mai wane ya ce mai wane ya ce akan bida'ancin wannan abin da kuke yi tunda wannan ba daidai ba ne ku ji tsoron allah za a waye gari watan wata rana ba ku fa ida ba na riga na sanar in na kwanta na mutu gaisuwa duk wanda ya cancanta a mashi amma zama duk wanda ya yi makan shi kuma zai je ya gani a lahira na ne ban yafe ba kuna gane wannan da kyau ku kuma ai karatu ai abin na ci gaba da karatu irin wannan da na yi ina zata ko wanda iyayensu da dama suka rasu ban daga kafa wajen karatu na ba na ci gaba da yin shi duk wanda zai mutu ya mutu in ga gan tsaye da karatun nan ko ni ne na mutu shi ma kafin a je a kai ni in an kai ni a dawo a ci gaba da karatu in an ki kun zama yan bid'a yan al'ada ne ku maguzawa suke tarbiyyan ku kun gano wannan da kyau ba wani dalili kawai ku zo ku ci gaba da karatu ba mun yi sallan azza dazu ba ko muka je muka je jana'iza muka je muka kai shi Allah ya gafarta mashi yanzu ko muka zo muka yi sallan me da sai mu ce muna cikin bakin ciki da damuwa ai ba za mu yi sallah ba to da sallah da karatu duk ibada ne shi kuke ganin muke fada kakka shigo da ra'ayi ko jin zafi ko wani kunci na zuciyanka cikin ilimi da karatun addini domin ibada ne kamar wannan abu ne na son zuciya ko zafi ko ka za ka shiga da shi cikin sallah ba duk ɗaya ne yasa ina jawo hankalinku ku zama haka kun gano wannan da kyau ku kuma da ƙarshe muna godiya ga al'umma da ko'ina da nan zare da wajeje da ƙasa baki ɗaya har ƙasashen waje wanda suka yi text da wanda suka bugo waya da wanda suka aiko ta kafafen yada bayanai na zamani allah ya saka muku da alkhairi kuma allah maɗaukin sarki ya bar zumunci musamman su abu amina 'yan salafiya ah, sun buga a cikin shafinsu da sauran 'yan uwa dai da dama kuma mun gode da irin zumuncin da mutane suka nuna mana kun fahimci wannan da kyau ku ni na san a magume rasuwan da aka yi aka tara jama'an da har inda aka yi sallan gawa ya gagara sai an shiga cikin makaranta rasuwa biyu ne daga rasuwan magajin gari sai mahaifi na haka ne saboda yawan jama'a sai da aka shiga masa koli aka yi ma magajin gari sallah haka ne to sai wannan ai mutane su mana zumunci kuma wannan shi nuna cewa muna zaune lafiya da mutane Allah kuma ya saka muku da alkhairi kun gano wannan da kyau shikenan sai mu zo mu ci gaba da ganin shi kuma ku ta mai addu'a ku ta mai fatan alkhairi duk waɗannan abin arziki da muka yi shine sanadiyan shi kun gano wannan da kyau ku shine sanadiyya in ba dan haka ba ba yanda za a yi in zo na in zauna in karanta dan shi ya haife ni kuma da ya muna raman tarbiyya kila ma ba mamaki da ba anan nazo ba da ina cin, ina bin gayu muna hayaniya haka ne ya tsaye wajen tarbiyya na ya tsaye wajen ne karatu ya tsaye wajen ne kaza duk abin da nake nema a rayuwa na zama shine sanadiyya kun gano wannan kuma qur'ani yana cewa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yara yace ba abin da dan adam zai samu sai abin da ya aikata wa sa'ayahu abin da ya ƙoƙarin samarwa zai gan shi. muhammad nasir din albani yake cewa ɗan mutum yana daga cikin sa'ayin shi ma'anar wannan shine idan ɗanka ya aikin alheri to za a rubuta wannan aikin alherin a cikin mizani na ladanka yadda aka bashi haka za a baka shi yasa ina wa naktubu ma qaddamu wa asarahu mun gano wannan da kyau ko dan shi ma menene asar din shi kenan wannan ya man gyaran aya wa naktubu ma qaddamu wa asaruhu to ina fatan hatta karatun da nake yi yanzu sai Allah maɗaukin sarki ya rubuta mahaifina wannan alherin dan shine sanadin shi kun gano wannan da kyau ku mutane ba su fahimci menene ba duk yanda kake jin kunci da damuwa ko wala ba kai ni ji yanzu ba amma annabi ya ce duk wata musiba in ta same ka ka tuna rasa shi ya fi kowace musiba ba ka yi hakuri ba to kowace masifa ma ɗauke ta haka kai hakuri mun gano wannan da kyau ko faltasbir wal tahtasib haka yace annabi ya wuce wata baiwar Allah tana ta rusa kuka ta tasa kabari gaba yace baiwar Allah ki ya hakuri sai ta ce an anni ta gaban waje nabi ya tafi bayan nan an jima sai ta je ta samu annabi bayan ta san kowa ne ne cewa yanzu ta yi hakuri sai annabi ya ce innama sabar inda sadamatul ula haƙuri yana amfani ne lokacin da mutum ya ji dukan fitina sanda ka ji abin ya girshe ka kai haƙuri to sannan za ka samu ladan haƙurin amma sai da gama hayaniya daga gaba sai kace duk tsiyanka ba sai ka haƙura kun gano wannan ran na buga misali da sai Idris gashi nace ya san da mahaifinka ya rasu ya kaji kun gano wannan akwai zafin yanzu sai ce kaɗan ce ƙarya ne inda da zafin ba yadda za a yi maga ya ƙara haihuwan wasu yaya bayan wannan zai yiwu ƙashe zafin ya tafi ne sai dai a tuna a yi addu'a haka ne na buga misali da kai da wasu mutane haka an yi rasuwa akwai zafi amma tsawon zamani watan sanar a hibbatu ba'a da ashirin ba haka mai zuwa ya faɗi ba shi sa duk waɗannan abubuwan muna yin su muna cin hayyacinmu kuma muna yin su a bisa ƙa'ida na ilimi da muka ta sama gaba muke bi muke bincike kun gano wannan duk wanda maganganun nan za su yi mai zafi ko wala a don kiya ba abin da ya dame ni don na san gaskiya nake faɗi kuma san da nake faɗi tintin ko ba kwa nan dama irin wannan yinin zai zo kamar yadda sahabbai ne ba sa tsammanin mutuwan manzan Allah ba kawai sai abin sai zo musu kwatsam sai suka kiɗi mai gaba ɗaya amma da sai na abubakar ya natsi ya je tabbatar annabi ya rasu ya zo ya ja masu bayanai cewa man kana ya abudul muhammadan fa inna muhammadan kada mata wanda annabi yake bauta ma fa annabi ya rasu amma wa man kana ya abudul laha fa inna laha hayyun la yamut duk wanda Allah yake bauta ma Allah rayayyen sarki ne baya mutuwa wa ma muhammadun illa rasulun kada khalad min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu shakirin yaji wannan aya annabi zai rasu kowa ma zai rasu annabi ya rasu ban san inda aka zama makokin shi ba abubakar ya rasu ban san inda aka zama makokin shi ba haka umar haka usman haka ali haka salihan bayi kun gano wannan da kyau ko shi yasa kowa ji tsoron Allah kan abin da yake ya san Allah zai tambaye shi kan komi ana fata muna fata mun gano wannan da kyau sai dai kafin ci gaba da karatu zan so in muku tambihi ba cewa nayi yi ta'aziyya ba kyau ba ta'aziyya da kyau gobe ma za ga mutane daga waje garuruwa za zo mana ta'aziyya amma mu zauna makoki shine ni ba zan zauna ba kun gano wannan da kyau ku shine na faɗa na wakilci kaina ne da duk wani ahalus sunna daga cikin yan uwana kun fahimci wannan da kyau ku duk wanda kuma yake dan al'ada ne wanda ya je al'adan shi kun gano wannan da kyau ku amma ya je gidan shi wannan shine maganan gaskiya kuma kada wani tunanin zai zo da wani mazure ko da wani abu ko shi zai bata ma kan shari'a banza fa Dan ni na riga ni taking side kuma ba zan double standard ba ku gano wannan da kyau ku yasa kowa ya natsu wannan magana ta shi kenan gaskiya fa ba cin mutunci ba komi ni ban girmama al'ada ko miskala zarratin saboda na gane ita ta kashe sunna ni kuma so nake sunna ta rayu dan in rayu a karkashin ta ummutin shiga aljanna duk da tawo mu ba wanda ban zauna da su ba gaba ɗayansu sai da na bi su ɗaya bayan ɗaya sanda suke zama a rumfan masallacinsu in masu da'awa su ce su wallahi ba sa kan abin da fa ake faɗi ba, su ma ahalus sunna ne to sai mun rufe masallacin mun ce ku zaman ku a masallacin ku ci gaba da abin da kuke yi ina fatan mun gano wannan da kyau duk abin da kuke yin ce daidai ne ku in kun ji muna a sharuwan tsuntsaye da kaulasan kada wanda ya dauka da shi muke yi ina fatan mun gano wannan da kyau don ba sai ka nada baje bane inda ka tsaya ma musulunci shikenan inna dina inda layil islam kuma na faɗa na ce duk wanda ya mutu a ciki ni ne zan mai sallah o da su gode ma Allah ɗansu ya je ya karanta abin da ake yi ya iya shikenan wannan shine abin da na so in faɗakar da ku Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin na iya tuna dole na abubuwan mutane sun manta matan wanda ya gina mana masallacin nan hajiya ran da ta rasa ranar mun yi karatu a wajen nan kuma a jikin gidan nan gidan masallacin na kwankwasan gidan ne ta rasu kuma da magariba na zo zuwa ne karatu na anan sau da abin da nake fata shine alherin da suka assasa ya ci gaba da tafiya masu kar tsaya kun gano wannan to haka nake fata alherin da mahaifina ya assasa ta hanyar samar da ni da tarbiyyantar da ni da yi kada wannan abin ya tsaya shi yasa malam albani da ya rasu muna gama hidiman tabbatar da tsarin gudanarwa muka ci da karatukan mu kawai ana ta surutu ko damuwa ma ba mu yi da mutuwan malam ba mun bi ka damuwa ai tunda kai baka san shi ba mun gane wannan da kyau ko wani zai ce ya damu ƙarya kake kai baka kai ni damuwa ba tunda da ni mahaifina ne sai dai imani na kila yake ya sha bamban da naka cin da kai yarda da Allah kuma yarda da al'adu gafa sunan nan anai amma aje dan gunki gida shine al'ada ni ko ba ruwana da wannan jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku shi yasa ku tabbatar da haka shi yasa take ganin idan an mutu na je ne sallan gawa na raka aka dawo na haɗu da wanda ya rasu ne mai ta'aziyya har wannan zaman maguzancin da kuke bana zuwa wajen in kaga na je to ban same ka a titi ne ma gaisuwa ba in ko na same ka ne ma gaisuwa ba za na ba ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu idris zaman da kuka yi a can bayan rasu yar wajen gama kun ganna a wajen kallon ku nike ina muku mugun alkaba'i wallahi azim mugun alkaba'i nike muku cewa allah ya sa wani dan a caɓa ya cikin ku a guje <clears throat> kwa tashi ba arziki yan bid'a kawai ba abin da ba a gaya muku ba da kuwa ke karatun nan laila na har amma zuciyanku har yanzu akwai tsatsa na miyagun al'adu da kyaman sunnan annabi ku je ku kankare ni ba abin da ya dame ni in na ganka kana son sunna kuma na ganka wai kana girmama al'ada mamaki kake bani wallahi mamaki kake bani abin da ya faru kenan duk kusancin abu zarr da annabi a san da abu zar ya gaya ma bilal magana sai annabi ya ce ya abu zar innaka mur'un fika jahiliya wannan abin jahiliya ne don menene mutane ba za su bari ba kun gano wannan da kyau ko don menene ba abin da ya man zafi ma irin yadda wai ɗalibai mun zo za mu kato kowa kulla littafin shi a gida ya tafiyan shi hadda mai ɗaukar mana bidiyo ya tafiyan shi ba za a yi karatu ba saboda shi ma ɗan al'ada ne na kasa gane ɗan abubuwan in an na mutu an je an kai ni a zo a ci gaba da karatu saboda alheri ta kai man kawai kar komi ya tsaya ba gani mafi yawancin masu kuɗi ba sa son zuwa aikin haji ka lura da kyau masu kuɗi ba sa son zuwa aikin haji in ga mai kuɗi na yawaita zuwa aikin haji ba ƙaramin yarda yi da Allah ba ko kuma kuɗin ba su kai yadda suka kai ba tsoro yake ji kar ya tafi aikin haji kasuwanci ya tsaya kun gano wannan ko kuma kar a cuce shi ko kar a kaza ko kar a kaza da Allah jaka ba haka bane eh hau ina fatan mun gano wannan da kyau tsoro yake ji kai ya tafi jaka ta kasa nauyi shikenan fa duk masu kudi ka lura da kyau ba sa zuwa su ma masu zuwa suna zuwa ne su saro kaya wasu kuma su yi addu'a ka san yana daga abin da ke ƙara haɓaka dukiya te albarka ko wallahi zuwa aikin haji da umara fulani ba sa fahimtar wannan arziki na haɓaka ya yi wukaka kuma allah ya tsare shi to ni ma abin da nake fata kenan in na muta ci gaba da abinda da nake na alheri saboda wannan alherin da na assasa ina kwance riga ganin shi yana tafiya yanzu wa ya san iyakan alherin da su mala albani suke gani a abin da suka karantar da mu wa ya san iyakan alherin da su malam ahmad shehu ya musa suke gani wasan alkhairi iyakan alkhairin da malam umaru mai almajirai da su malam goma da su malam tukur mun gane da suka karantar da mu suke gani waɗanda suke raye kuma wayasan abin da ake rubuta masu a mizani na hasana ɗinsu sakamakon waɗannan karatattukan da muke karantar da mutane har wasu sun zama malamai ta sanadiyan haka kun to haka muke son abubuwan yi ta tafiya ya ta tafiya ya ta tafiya kuma yana fatan duk abin da na aikata na alkhairi da wanda ɗalibai na suka yi na alkhairi wanda za a bani ladan haka Allah madaukin sarki ya kai ninkin ba ninkin wannan lada ga mahaifina shi ma saboda shi ya asasa waɗannan abubuwan na alkhairi kowa ya zama mutumin kirki ya zama mutum mai nagarta mai da'a mai kirki mai mutunci kun wani wannan da kyau ko wannan alherin zai kai zuwa ga iyayen shi mun gane duk mutumin da mutumin da baka zato akwai irin shi a wajen wannan jana'izar waɗanda kuma ba sani ba a makare suna da wakilai kuma za su zo za su yi mana gaisuwa ya wanda cewa mun zauna lafiya da kowa na fatan mun gano wannan da kyau an gano wannan to mai muka manta mai muka manta ina tasowa fa na juya da mota na kai can wajen sanda za mu tafi makabarta ina tsayawa wanda ne arba da shi gaisa wakilin da general buhari ya turo ne zai mana ta'aziyya in ya samu lokaci kafin ya zo mun gano wannan sanatoci wasu sun turo tumanin ba mu zauna lafiya da mutane ba duk wannan ba shi ya dame mu ba babban abin da ya dame mu shi ne, mu ci gaba da addini muna masa addu'a muna fatan alheri wannan ya fi ai amma mutane so suke a zo a yi gumba a yi waina a yi kosai a yi iskanci mata su taru su sabi allah su shigantaka iri-iri maza su yi gulma suna kallon matan mutane suna wucewa iskanci ba irin wanda ba a yi ko ba ka ba ne ina fakan hanya yanzu akwai wanda ya kira ni alaga ta malam da allah ina son za a turo da kanofi guda shida gobe na ce a kai ina ya ce ba za a zauna ba ne ce ba za a zauna ba wai sannan sai ya farga kuma ahalus sunna ne kuma a nan ma yana zuwa katun mu wani lokaci a sati dai zai zo so ɗaya ko so biyu amma shi yana ganin ƙoƙarin da zai zai turo mana kanofi da kujeru inda za a zauna a saba Allah gaba bai ma fahimce ni ba gaba bai ma san ni ba kuna fahimta shi sa ai aka ce soja marmari daga nesa haka suna marmari daga nesa ana ce maka sunna a bisa fahimtar annabi da sahabbai kai ka ɗauka wai ana faɗi ne kawai in wani ya maka hayaniya ka ƙure shi a yi ihu a kabbara ka zagi wanda ke so ka mai tsiwa wannan shine salafiyanci shine karatun hadisi da aiki da shi shi ne zaman lafiya ga musulmi yasa wannan tambihi na tsawaita saboda in akan wani ya faru wani zai je ce dan ba a kan shi ya faru ba haka ne za a iya faɗin haka to kuma kai na ne ya faru kenan nan gaba in ya faru akan kowaye to ya san kila abin da zai faru kuma akan haka ya wuce inda kake tsammani kisa jama'ar annabi za mu ci gaba da abubuwan da muke nit na addini na kowa na komi ba abin da za mu tsahirta shi da mala albani ya kwanta ya rasu muka ci gaba daga inda ya tsaya haka ni ma zan ci gaba daga inda na tsaya isa da allah jama'a kar wanda kuma aka nado cewa ya zo yi man nasiha za ka bata ba kanka lokaci ne in ka zo ko to ka tattaro ayoyinka da hadisanka da littattafan da za ka zo da su don kure ka zan yi kana fara man magana zan ce kai malami ne kai ba malami ba ne ce karfa min baki iza kar wanda ya zai ce zai man fada na dattako ba zan ji ba garan gaya muku wannan ana fahimtar wannan da kyau ku kawai kowa zo mana gaisa ya kama gaban shi kun gani kar wanda ya zo min ofis in ka zo kai gaisa a ofis na ka tafi kana zama zan ce baka gama ba ka ce ka gama sai ce tu tafi ko kake ce a ina kwaran bid'a ne amma kai na wani amma bid'a za ka ita nake koro amma akwai wanda zai zo ofis na tun safa har yamma a wasu kwanuka wanda ba na waɗannan ba kuma bai taba damuna ba amma saboda in yi fada da wannan hayaniyan shine ni zan hana don da ya mun gaisuwa ya tafi kawai don da ya gaisuwa ya tafi kuma na ji daɗi mun haɗu da mutane a nan da sun mun gaisuwa kun gano wannan ba sai ka dawo ba ya isa ko abin da nake so da Allah ka yawaita ma mahaifina addu'a Allah ya gafarta mashi kawai abin da nake so kenan in kai wannan kuni ka gama biya na ka je aikin ka kar in ga wani dan wani ya zo ya zauna wai yana jiran a kawo mashi wani tuwo ba mu da shi Allah madaukakin sarki ya sa mu dace mutane ba san yan jari hujja ba wallahi Allah ya shiryar da mu mala ce wa kanu ma rubbu bidaril islam su waɗancan tatar ɗin da su waɗancan turkawa da muke kan tattauna magana a kansu tare da cewa sun taso a gidan musulunci amma irin al'adun da suke da shi ba su musanya ba sai mala ce duk da cewa inna ma rubbu daril islam an tarbiyyance su a gidan musulunci ne amma suna nan suka cije akan aƙidansu. wa luqinul qur'ana kuma a gidan musulunci suka nakalci alqur'ani suka san shi suka iya suka goge wa arafu ahkamal milla dukkanin hukunce hukuncen addini suka yi kokari suka koye shi suka san shi almuhammadiyya kun gano waɗannan da kyau ku amma tare da duk waɗannan abubuwan sun iya ƙur'ani sun san hakamun shari'a sun san komi amma abin takeici suna na kan al'adunsu jama'a ba irin abin da muke fama da shi muke na yanzu ko ba shi muke karantawa ba har malami sai da ya rubuta littafi yana magana akan su waɗannan ta taɗin ba su canza ba shine ka kalli hausawa duk da ilimin da hausawa da fulani da bare-bari da yarbawa da nufawa da kowa ma yake da shi har yau za ga mutane suna nan da wasu al'adunsa sun makale masu yanzu misali taron suna al'ada ne amma ana neman a mai da shi mai addini yanzu ka ƙi taron suna sai a koma gefe a makale a ce maka wani abu wani abu wace za maka barazana kun gano wannan ni tun da nake a duniya don haihuwan da ake man ba wanda ya taba attempt na mayi ni ba taba attempting ba wani ya zai ce wai bari ya dan tada kura mahaifinmu bai taba takura mana kan harkan addini ba balantana ce wai mun haihu ya ce wai zai kira taron suna kan 'ya'yanmu ba ruwan shi <clears throat> shi ma muke gaya mai yadda zai ba ma namu ba Na shi ma in zai abu mu ci a'a ga yadda yake sai ce to shi ya yadda mun yi karatu to ko ya yadda mu gaya mashi ana gane wannan da kyau jama'ar annabi to shi kenan sai a waye gari yanzu wai mu ne muka zo da karatun nan sai kuma a ce wai za a zo mana da wani abu na daban ba zai yiwu ba to kaga wannan taron maza kenan taron mata kuwa ba wanda ya taba karambanin haka <clears throat> za a ce wai ai za a zo a taya mai jego <clears throat> gyara na sai mata rago ne ni ni ɗana na yanka ma rago in ba za ta iya gyarawa ba sai in kai ma mahauci ya gyara ma abuna <clears throat> in ba za ta iya soyawa ba sai in ba shi ya gasa shi kun gano wannan da ke ku in biya shi cin da dai siyan ragon bai wahala ba sai gyara shi ne zai wahala kamar siyan mota ne ka ce wai ba ta wahala ba wanke tana wahala na zai yi wa wannan abuwa malam har yau wannan al'adan ya ƙi barin mutane da kuma wannan al'ada na jana'iza na makoki ɗinnan da muke ta magana har yau mutane sun gi su dena an kwana bakwai su watsi a inda gaske suke su zauna har su mutu a wajen kun fahimci wannan da kyau ku ni da makoki suna ne ku da kun gan makokin da ba ku taba ganin irin shi ba na rantse da Allah inda makoki suna ne sai na yi zaman makokin da ba a taba yin shi a unguwan nan ba amma ba addini ba ne lokacin da ba addini ba ne ba abin da ya haɗa ni da shi ku gani masu ima ba abin ya haɗa da su in ma na zo na ga suna ko sallama ba zan masu ba sun wucin tafiya na ne kawai in kuma na gama sun matsa in watsa su da shi kenan ba ma shirya daga baya dama duk wanda kaga yana faɗa na dindindin wawa ne ba faɗa na dindindin ana yin faɗa ne a ɗan tsakura ana tsakura sai a tsakura sai a bari kuna gano wannan da kyau ku ni na ga gaskiya ne duk wanda ya dama wannan magana ta dama ko shi ya ga dama Allah ya sa mu dace to kun ga tatar duk sun san wannan fa to ku auna rayuwar tatar da mu rayuwar mu a yanzu yanzu kalli diyan da muka san sunna ko inda ɗaya daga cikinmu yau zai haifi ɗaya a je neman aurenta zai wahala ya auren yan nan kamar yadda sunna ya ce akan mai malam kaya kenan da mu da tatar ɗin kusan iri ɗaya ne ɗabi'unmu ga suna an kan darga komi sai a ƙi sun kasa gane yaya Mun gane wannan jama'a neman aure fa muka jefa? mun je mun zauna mun ba da duk abin da aka nema na auren muka ce a ɗaura auren sati biyu ko sati uku mudane suna gani ya za a auren budurwa sati madadin a sa wata biyar sai ka ce za a sake mata halitta na kasa gane wannan ni na ɗauka sa ranar aure ya daɗe talauci ke kawo shi ni abin da na ɗauka kenan duk wanda ya sa wata ɗaya talauci ne wata biyu talauci ne har shekara duk talauci ke haifar da shi ana ƙoƙarin a san yadda za a yi ne kuma mutum na da abin da zai yi kaga macen da kike so a ɗora muku aure an jima mana kun wannan ni yanzu zan ga matan da nake so zan aura ko ita ma ahalus sunna ne iri na ko wallahi al'adun bayan isha'i nan kawai ɗora aure kuma billahi ladi ba za ta kwana gidansa ba Kunga wani wannan ba da ya dame ni da abubuwan da ku faɗi kana da bakin da za ka faɗa ni ma ina da bakin martani Kunga wani wannan da kyau ku yanzu 'yan iskan da ke zuwa neman karuwai a wajen nan bayan suka haɗa an jima suka wuce ba to don me ba za a aure haka ba yana jira ne a sa wata uku sannan ya dawo mai neman daduro in sun haɗu sun magana ana cewa dawo jibi ko gata ko wata mai zuwa ba yanzu ne kamar ka sai kati ka sa abin ka sa kirar ka ci gaba da harbawa ba ko ba shi ba ne kaga mata kana so a ɗora muku aure yanzu kawai shi ganin ku tafi gaji ana cewa a wasa ba ka yi ne ba wani dalili malam in an ce ba shirya ba zai ce ni na shirya ku ba ni ita yanzu yanzu na sai in tafi wajen jaja in ce a jawo mata da abin take so ko ba jaja ne mai sai da kayan mata ba eh ko ba shi ne nan wajen musulma ba wato ah, in ka ji ana cewa wasa ba kaifi ne ta irin waɗannan al'adu na banza mutane sun isa bar su ba a da zan nema aure in je a ce mai dawa jiba in koma ba zan koma ba na wuce wannan lokacin kun gano wannan da kyau ko yanzu ban yadda ba yanzu na zama uba ba wanda zai ƙara ɓata mana lokaci yanzu ina ji da ƙanana ne masu tasowa da yanzu nauyi yawo kaina sai kuma yanzu wani bata min lokaci na gara ni kana ce man dawo an jima ko wala ba zan dawo ba za ka ji na wani wajen ne kawai na haƙura in ban mori duniyan yanzu ba yaushe ke san zan more ta yaushe shi sa duk wanda yake tara kudi yake ajiyewa ko ka ce mai sakare ne shi ba aje ka kai hidiman gaban ka abinda kake so ka yi wallahi za ka kwanta ka mutu a banza wani a jahiliya yake cewa zarini fa inni inna maliya ma Bar barni abin da na kashe yanzu shine nawa iza haffa uwadi idan masu ta'aziyya na suka watsi to duk abin da suka taras na bari to ba nawa bane nawaye na magada ne yanzu mala albani abin da yake ne duk abin da ya samu ya gabatar ma Allah yanzu yana da matsala ne iyalan shi matsala mai suke da shi Allah ya ma'aiki su kuma iyalan ya bar ma Allah kuna fahimtar wannan kowa ya tsaye akan haka mana amma mutum yana tanin wai yanzu yana son ya kulla kan miliyan kaza ya kulla kan kaza kana kulle ta ita kuma mutuwa ta kulle ka mu kuma mu zo mu tayar rabu kun ga wannan da ke ku ƴaƴan kuma su ta fitina matanka kuma ai ta gogoriyan aure su sakin banza kawai malam ta zo ta bata makan shi lokaci yana tara tattakin iska koya makan shi fada ka yi abin da za ka amfana na tuna sanda albani ya bada miliyan goma a markas akwai wani mai kudi a garin nan ya same shi yake cewa malam da ba mu kai maka sa maka ita a cikin harkar kasuwanci zuwa baɗi ta zama sha biyar ya ce to ni ko kaga ina sa ran zuwa baɗi ta zama aljanna shi yasa na bada ita ni aljanna ke damuna kai kuma yawan jaka ke damunka an tambaye wani mai kudi an ce mai da kai da wani waye fi kudi ya ce akan titi ya fi mu gano wani da kyau ko mana akan titi za ka ta ganin kudin shida ta gudu akan titi in a haka ne ya fi mu amma in ba haka ba ne ba ba ne shi kuma yana kasan nan kuma ba ganin tasirin abin da yake ma addini ba ganin tasirin abin da yake ma al'umma kuma dole komin daren dadewa nan da shekara ɗari ya mutu ana gane wannan kowa ya abin da ya kamata ya yi ya zauna lafiya Allah ya tsare mana imanin mala ya ce fajama'o bainal haƙƙi wal batin sai aka waye gari ta tar sun hada tsakanin gaskiya da ɓanna waje ɗaya tsakanin alkhairi da sharri waje ɗaya ga ƙur'ani ga hadisi ga ilimin addini sannan kuma ga al'adunsa suna yi sun ƙi su bar al'adun kun fahimci wannan da kyau ko ni na ji mana tsoron kar mu kwanta mu mutu mu koma ga Allah Allah madaukin sarki ya ce mai shago ya ta gaya gaskiya kun ƙiji inda za a gwaba ma waɗanda suke zamani ɗaya da annabawa cewa alam tukum nazir mai gargaɗi bai zo muku ba kalu bala ja ja'ana nadirun ce kwarai da gaske mai gargadi ya zo amma fa kazzabna muka ce ƙarya yake yi wa qulna ma nazzala Allahu min shay'in suka ce san wai ba ma abin da Allah ya saukar kawai dai shaci faɗi ne kawai yake yi kun gano wannan kuma gashi an gani mun gano in sami'ina Allah shi kyauta mala ya ce wa dammul jayi da ilar rabe haka suka ɗibo mai kyau suka hada da bage-bage suka ɗibo mai kyau suka hada da dago-dago suka ɗibo mai kyau suka hada shi da rababbe haka suke ta yi wajen gudanar da rayuwa aka waye gari sun gurɓata komi sun lalata shi wa fawwadu li qadil qudati kullama yata'allaqu bil umuri diniya sai aka waye gari. su waɗannan tarkawa da suke jagorantar daula a wancan lokaci sai suka danka al'amarin abin da duk yake da alaƙa da addini ga shugaban alƙalin ƙasan sai zo koma gefe sai harkan su kai kuma shugaban alƙalai ga yake addininka kamar irin da yadda sarakunan gargajiyar mu yanzu suke kun gane duk wani abin da yake da alaƙa da addini sai suka ɗibi malaman fada suka ba su su kuma zai su sha kiɗansu wajen hawan doshe da hawan fada an zo kuma za a je jawabin abin da ya shafi addini sai su gama malamai ku zauna mu wakilce ku in za a maganan gargajiya su je su wakilce ku duk abin da za a yi su wakilce ku kuma addinin ba su san shi ba shi yasa addini ba zai taɓa cin nasara ba a najeriya sai san da sarakunan gargajiya suka daina wakiltan shi in kuwa sarakunan gargajiya na wakiltan addini ko to addini ya shiga uku don ba su san shi ba ina fatan mun gano wannan da kyau ba su san shi ba ba masu da alaka da shi kwata-kwata sai na suna da kuma ibada an gane <clears throat> amma kiristoci a najeriya me yasa komi su organized wall organized za a gan shi saboda malamansu suke wakiltansu shugabanninsu na boko shugabanninsu na siyasa shugabanninsu na sarauta ba sa wakiltansu ko suna wakiltansu ne suke wakiltan kansu amma yanzu shaka shakanmu mu duk wanda ka je sai ga siya ma wani sarkin gargajiya goho me hada ka da shi ba ga mala albani da ya addinin shi ba ruwan shi da su ba ba ya zauna lafiya ba kai ba ka dauki wannan mu ma nan da ina romu da su ke dai mu ba za mu zage su ko mun wulakanta su ba amma lakum dinukum Allah ya tsare mana imanin mala ya ce sai suka mika al'awarin gudanar da dukkanin addini ga shugaban alkalai minas sala duk abin da za a tsara na sallah ya je ya yi kun ga sai suka zauna lafiya ba sa shige ma musulmi al'amuran mai addini musamman sallah yan sarakunan garin nan da suka shige mana al'amarin addini musamman sallah sun kwashe da daɗi da mu har abada za mu manta da hana mu sallan juma karfe tara da aka yi eh kuma kasa ɗin da mala albani ya yi na ana wata ga wata a tarihin shi ba zuba wannan kasa ɗin za a yi duka da duk abin da ya faru nan da shekara dubu in duniya ta wanzu wannan tarihin yana nan sai a rika bada labarin shekara kaza ga wata kaza sarakunan gari kaza na wancan lokacin sun yi fada da wani malamin addini akan yana kan sunna sai mu kawo dalilan da ya kawo su ko babu dalilin da suka kawo ko kwaya daya sai barazana da amfani da karfin mulki kun gano wannan da ke ku Ni amfanin karfin mulkin da baka da iko a hannunka Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin wasau da kuma azumi wazzaka da zakka wal hajji da aikin hajji yanzu an ɗauki al'amarin aikin hajji a mika miƙa nan gargajiya ko mai alaƙansu da shi oho mun gano wannan nake ko ba san shi ba ba su da ilimi a kan shi wani shehun malami sunni ya kamata a ɗauka a danka al'amarin a hannun shi shi yasa a zamanin da saddauna yake gudanar da jagoranci a ƙasar nan ya ɗauki al'amarin addini cancak ya danka ma abubakar gumi shi yasa ga saddauna bai yi nadama ba a mulkin shi baki ɗaya na mange ce duk wanda bai biɗi malamai ba ba shi aiki mai sawa ba da wanda su saddauna suka yi umara wanda a juma'an ta zagayo aka kashe shi sun dawo umara ta su da su abubakar gumi ne wanda a wannan lokaci sun ba da labarin har sai da aka bude masu ka'aba suka shiga mun gano wannan da kyau ku suka shiga ka'aba to gidan rediyon tarayya na kaduna sun yi hira da shi saddauna da ya dawo kuma ni na ji wannan hiran ne lokacin da suke bikin cikin gidan rediyon shekara hamsin da aka zo ana bayanin yadda suka ka'aba da yadda abin yake saddauna ya fara magana ko rabin minti bai kai ba sai ce to amma green dikadi zai ci gaba da bayani don asu malamai sai shiru kawai sai malam abubakar gumi ya an shi to kaga mu namu gumin da ya je zauna da nashi mai mulkin kaga inda nashi mai mulkin yayi ko mun gano wannan da kyau ko kai kuma naka da ya je an so lamban yabo a wajen nashi mai mulkin kaga abin da nashi mai mulkin yayi ai aikowa gane ku. to kowa da irin nashi in dai saddauna nagari ne ka gani wa ya ɗora shi akan alherin malawa bakar gumi ne anil mar'ila tas'al wa absir qarenahu in kana son ka gane mutum kan ma ka je wahalan tambayen shi kalli suwa yake mu'amala da shi da su fa kullu qarinin bil muqarin ya gatadi haka ne nan. sai hali ya ɗaya yake abota amma kai naka ka dai ga irin nashi kuma kowa ji irin maganganun da yake faɗa shi yasa ba wanda zai mutu sai Allah madaukin sarki hada shi da karinin shi kowaye gumu dai mun ga karinin shi wa saddauna to ku karasa sauran Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yace wa natu bihi amral awqaf a lokacin suka tsara suka danka ma shi wannan shugaban alƙalan al'amarin waƙafi wal aitam da al'amarin kula da marayu abinda kullum nake gaya mutanen unguwan nan sun giji waɗannan su ne abin da ya zama wajibi a yi kowa ya tabbatar ma ya yi ma uban shi waƙafi kowa ya tabbatar don ya gane uban ai na haihu amma kai abin da uban ka ya bar ma shi ne kai ka mora amma shi kuma ba abin zai mora a wajenka kai anya ko ka haihu akwai sauranka ina fatan mun gano wannan da kyau me kai ma ubanka wanda wannan abin zai wanzu titar har abada har abadan abidina mun gane yanzu mala albani ya gina makaranta ya ce gashi nan wakafi shi da mahaifiyar shi kai na naka kai kawai ɗancin bulis ne kun gane wannan shi yasa da muka mutane suna da sakaci a irin wannan mun kira su muka ce ku zo ku kawo kuɗin ku ƙanana da ba ku iya ɗiban manya mu haɗu mu haɗa mu yi wakafi da su saboda iyaye musu amfana haka ne kuma za mu ci gaba da izinin Allah duk wani haushin kare ko mu ba mu yi ga mishi ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace kun ga tun wancan sama da shekara ɗaruruwa suna da wizara ministry na wakafi. suna da wizara ministry na aitam marayu yanzu fa a nan garin ne kwanakin nan aka samu wani bawan Allah mai neman ya shiga aljanna kai tsaye ya je gina aitam gidan marayu a can gwargwaje haka ne gamal albani ya sai fili ya fitar da tsari gaba ɗaya za a gina an fitar da kwamiti yanzu a cigaba da gina ka je gombe ka ga gidan marayu mun gano wannan da kyau ku ka je ka gani abin da muke son mutane su tsaya ma haka ne ma mutane ba su fahimci wannan ba har sai da aka samu wani zindiki fa ya je waye samu waye wani mutum yana cewa wani dan siyasa ya zo je na wai ina nuna mai plan wai ina son in gina wai gidan gidan girgidan marayu za ka gaya ma Allah wannan maganan in an yi mala'iku sun rubuta dan siyasan da ya mana alƙawari bai cika ba wannan ne za ka ce iya eh, gina mana gidan marayu waye gaya mai wannan shi ya isa ne a sabon hannun shi kun gano wannan ran da ya ce ya bada zan kawo muku nan wajen zube muku gina gidan marayu ƙananan kuɗi ke gina su kuna fahimtar wannan da kyau ku saboda mutane ba san me suke yi ba ku je kuna yin ƙarya kusa da gida ƙarya kusa da gida kuma har malamai wai sun je wai sun tura su ne ku je ku jiyo mana in an yi photocopy ku samo ku kawo mana za mu san yadda za mu cin mutunci za mu san za mu kaza akan me yake nema hannunsu in za a nema mai sa shekara hudu da ya wuce baya ba a nema ba mutumin da dai bi ka da abubuwan alheri ka ce ba ka so a je a ma jama'a ya kamata bai kamata na jikin shi ci mutuncinka ba in ba da girma da arziki amma in ba mutunci to mu buga dai inda dama a ci kauri. allah maraukin sarki ya samu dace wa ja'alu ilaihin nazar fil aqdiyati shar'iyya kuma suka kallafa ma wannan shugaban alƙalan sa ido ga duk wasu hukunce-hukunce da ƙa'idoji na shari'a ka ta da'iz ne kamar rigingimin ma'aurata biyu wannan ba shi ne aiki malu abubakar goma ba a zamanin sardauna shi ne aiki girin kadi shugaban alƙalan jihohin arewa kaf babu kadi na kaduna ko wani a'a shi shugaban majalisar alkalai ne na jihohin arewa baki ɗaya. a ƙarƙashin malu abubakar gumu suke ba na baku labari kwanakin baya ba akwai wani babban soja a nan depot na zari a wancan lokacin ɗan shi ta je kaduna ta musulunta a wajen malu abubakar gumi nan take ta samu manemi abubakar gumi ya aiko a gaya mai ya zo ya musulunta ya zama waliyin yar shi ya ɗaura ma yar shi aure kaji kaji hankali da kan gado in ku ne kawai sai a samu wani dattija ce ɗaura mata aure hamasa kenan to ba wannan hayaniyan sai ya aiko ma abubakar gumi da bakaken maganganu abubakar gumi sai ya ƙara aika mai cewa idan shi ba zai zo ba kaga ya kau da kai game da wancan bakaƙen maganganun ya turo wani ɗan uwan shi musulmi ya zo sai ya aiko da zagi sai abubakar gumi ya ɗauki takarda da ta ɗin shi ya rubuta cewa ba kana magana da talaka ne ba kana magana ne da shugaban alƙalan jihohin arewa ka san me kake ciki ka zo ko kuma ga ƙara aiko da maganan banza zan yanke maka hukuncin ɗauri za a kama ka kulle kai yau ɗin nan yana kan wannan kujerin da yake cakon gane mu ci gaba haddasa na gundar mun gano wannan da kyau ko Allah sai ya ɗaura kafarin banza kafarin mobi makiyin manzo kuma yana zama kawai kira shari'a shi kenan ai shugaban alkalai ko ya ritaya shugaban alkalai ne ai yana nan zai iya zuwa kotu ya zauna yanke maka hukunci kulla banza ya ba takarda ji a tsare ka Kamar jaran ne din da janar yake janar ne kana tsammanin abin da obasanjo yake ma wannan gwamnatin in ba dan ya san abin da ya taka ba ba tun jini ba su murkushe shi ba abu ɗaya zai su iya kama shi ne shi da juyin mulki ko ba zai yi ba ina fatan mun gano wannan da kyau kana tsammanin kin buhari da suke yi inda zai kamu da tuntuni ba su kama shi ba <laughs> amma in mutum na aiki yanzu da sauki sai su mai ritaya Su mai duk abin da suke son su mashi amma in ya ɗaura wannan kamar farfesa ne a jami'a bayan da ka iya da shi duk inda yake farfesa ne kana magana zai farfeso maka abubuwa na ilimi shi ke da kawai allah maɗauke zarki ya samu dace kamar a ce mutumin da ya taba yin daba ne ya iskanci a baya kana tsammanin akwai ran da zai tuba da yin ta motsa sai hankuban ta ƙara mai tashi to haka janar yake na soja haka shugaban alkalai yake in ta motsa sai mai sai abin ya motsu Allah ya sa mu dace to zamanin ibnu ba fa kenan muna son mu ɗauko bi'an ne mu nuna muku ya bi'an take sannan ku gane ibini taimiyya ya aka yi zama yadda yake sannan sai ka kalli duk malami in ya taso wata irin bi'a yake zama a cikinta ya yake zama yanzu malamai na wasu jihohi da suke maganganu na rashin sani akan malam albani ai da sai zo su tambayi bi'an garin kun gano wannan da yadda masu kudin garin suke da yadda talakawan garin suke da yadda sarakunan garin suke da yadda 'yan bokon garin 'yan siyasan garin suke ba irin na garinku ba ne yanzu malam jafar an gabatar da shi a fadan sarkin kano akan ya ce allah na sama an ba shi dama ya faɗi dalilai an mai hukuncin adalci ya tafi an yi wannan ko ba a yi ba amma mu da gabatar da mu fadan garin an ba mu daman magana kaga da bambanci lokacin da sarkin kano ya naɗa dr yusuf ali ya zama limami a sabuwar gandu masallacin izala su jafar suka zo suka ce ba uban da ya isa ya janye ko bai janye ba amma mu masallatai nawa aka kulle a garin na an bude su shi yasa in ba ku san wada'in gari ba ko ku ja baki ku shuru kawai shi yasa wada'in ibn taymiya in kun fahimci yanda ya rayu ko zai taimake ku an zo ana muku bayanin waye shi ya altafai suka zama kaza ya kama shi aka kulle ya yi kora har ya mutu a gidan yari kuna gano wannan in ba ku san wannan ba in aka zo kawai ka ce ibnu timiya shine mai kaza shine mai kaza sai ku rika kwatanta shi da wani alhajin birni ko da wani malamin ƙauyen ku Allah ya sa mu dace wa albabin diyun kuma su ne aka sa su a matsayin duk wani kamfani ko wani banki na ba da bashi ne ga manoma ku gano wannan da ke ko kula da abin da ya shafi jingina da duk waɗannan ababe da ake yi shugaban alƙalin ke kula da su kaga kenan wace lokaci akwai bankuna kenan akwai bankin manoma akwai bankin masu ƙananan masana'antu akwai duk waɗannan abubuwan to shugaban alƙalin ke kula da su saboda shi ne san tsarin musulunci su kuma gargajiyar kawai suke wannan hawa zalika mala ya ce da makamantan waɗannan ababe gaba ɗaya kun gano wannan da kyau ku to kun ga yanzu addini sun ɗauka sun ba shugaban alƙalai ko to su kuma yadda suka fuskanci gudanar da gwamnati fa cinda su yan al'ada ne me tsarin addini ko a gwamnati su kuma cinda kaga sun raba addini daban mulkin su kuma fa don ka luwancin wancan wada'in za a gan shi kamar wada'in najeriya ne Circular system babu ruwan addini da tsarin mai tsarin mulki tsarin gwamnati da abin da ku ta masallaci ku yi sai ɗan abin da tsarin mulkin ƙasa ya ɗan ɗiba ma addini mai mutunci ina fatan kun gano wannan da kyau allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu wa taju fi zati anfusihim ila ruju'i li adati jankizi khan sai suka koma a bisa al'adan yanda za su gudanar da su kansu a mulkin su a bisa al'adan jinkizi khan waliktida bi hukmil yasuk sai suka ɗauki hukuncin yasuk za mu zo mu ji me waɗannan abubuwan ne kamar yadda muka ɗauki tsarin constitution a Najeriya in an tashi magana sai a ce kasan ingila lokacin da kaza ta yi kaza to kamar jankizi kan ɗinsu kenan su ma shi ne tsarin da suka ɗauka wajen gudanarwa falidhalika nasabul hajib liyaqdi bainahum fi maktalafu fihi min awaidihim to daga nan sai suka kafa hajib kamar ka ce majalisan wakilai da majalisan dattawa liyaqdi bainahum shi zai zama mai daidaita tsakaninsu fi makhtalafu fihi min awaidihim cikin abin da suka saba ga abin da aka saba yi na gargajiyan al'adar mulki kamar yanzu a ce akwai king makers akwai 'yan majalisar sarki akwai kaza kaza in sarki zai sauka kan ka'idan da aka saba gudanar da tsarin sarauta ba shi ke da su ke shi kan hanya ba su ma sun tsara waɗannan abubuwa a zamaninsu baki ɗaya wa akhadha ala yadi wa insafi da'if minhum ala muktada ma sai suka sa wanda zai zo yana jan kunnunsu. idan babba zai cuci na ƙasa sai ya hana amma a bisa tsarin yasuq amma tsarin musulunci can wajen sallah azumi zakka haji da suka ba shugaban alƙalai fa iyakan hurumin shi kenan amma abin da ya shafe su kuma nan to ga nasa tsarin jama'a kun fara fahimtar yadda tsarin wada'in da ibnu taymiya ta so a cikin shi ko Allah ya tsare mana imaninmu ku saka alama inda ya ce wa ta ju fi zati sun ilar rujui li adatu jinki zakan in mun zo da izinin Allah anan zamu tashi Allahumma, wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa ilaik assalamu alaikum